Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashan to su daddangwala voa hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu din Ibrahim a ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku cewa za ku ji ci gaba da wainar da ake toyawa game da zaɓiyar gana wanda kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana rayoyinku sai kuma rahoton gayyatar dan majalisar wakilai da majalisar ta yi wato Abdulmumin Jibrin wanda yake dama majalisar ta dakatar da shi muna ɗauke da labarin wasanni amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum babban ɗan takarar adawa zaben shugaban ƙasa na ghana ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewar shine nasara zaben da aka gudanar to amma ya kira ga magoya bayansa da su ba hukumar zaɓe ƙarin lokaci domin ta yi aikinta nana akufo ado ya yi jawabi ga magoya bayan yau alhamis a birnin accra yayin da hukumar zaɓe take sako sakamako kaɗan da kaɗan a shafin ta na twitter babbar jam'iyyar hamayya ta npp wadda ta kafa hujja da alƙaluman da ta tattara daga rumfunan zaɓe ta ayyana ɗan takararta a kufu ado a zaman wanda ya lashe wannan zaɓen har ma wasu 'yan takara guda biyar na jam'iyyun hamayya sun bi sahu wajen ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaɓe Afirka, amma kuma shugaba mai ci a kasar ta ghana john dramani mahama da jam'iyyarsa ta ndc sun kyarda da cewar sun sha kaye hukumar zaɓe ta ce ta yi imani wani ya sauya yawan ƙuri'un da aka tura headquarter ta daga rumfunan zaɓe ta wayar iska a saboda haka ba za ta saki sakamakon kowace mazaɓa ba sai wadda ƙuri'unta na zahiri suka shiga hannu hukumar ta ce haƙƙi ne a kanta ta ayyana sakamakon zaɓe na zahiri kawai wanda aka tabbatar ba wai ta gaggauta ayyana sakamakon ba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gargaɗi takwarorin na turai game da barazanar da ake fuskanta daga aƙidar kama karya da ke yaɗuwa a turai da wasu sassan duniya a lokacin da yake magana a wajen taron majalisar ministoci ta ƙungiyar tsaro da halin haɗin kai a turai yau alhamis a birnin hamburg a ƙasar jamus kerry ya yi ya ce yayin da ake ganin yaduwa da kuma karɓo aƙidar kama karya ana samun goyon baya akan batun kare haƙƙin bil'adama da yin tarnaki akan kafofin yada labarai masu zaman kansu da kuma aikata laifuka waɗanda suka shafi nuna kyamar jinsin wasu ko kuma al'adunsu jeri ya ce bai kamata mu kyale nuna ƙyamar wasu da danniya da kuma rufe bakin waɗanda ba mu yarda da ra'ayoyinsu ba su zama sabbin aƙidojinmu ba duk wani mataki da danna haƙi komai kashinsa gina hanya ce ta runguma a ƙida da mulkin malakawo wannan taron kwana biyu na kungiyar tsaro da haɗin kan turai ya kunshi ministocin harkokin waje daga kasashe 77 da ke cikin wannan kungiya yanzu dai kasar jamus ce ke rike da kujerar shugabancin wannan kungiyar kada a shafa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc yayin da dakarunsa suke gab da samun nasara kan 'yan tawaye a lepo shugaba Bashar al-Assad na kasar Sham ko Syria ya ce za a ci gaba da gwamza fada har sai an kawo ƙarshen wannan yaki da aka faro shekaru biyar da suka shige. shugaba Assad ya yi wannan furuci a cikin wata hirarsa da aka wallafa yau Alhamis a jaridar Alwatan mallakar gwamnati. kwana ɗaya bayan da sojojin gwamnatin siriya da ke samun tallafin rasha suka kwato kashi uku cikin hudu na unguwannin tsohon birnin aleppo waɗanda tun shekarar 2012 suke karkashin ikon 'yan tawaye assad ya ce samun nasara a aleppo ba shine karshen yakin ba to amma zai zama babban matakin cimma hakan har ila yau shugaban ya yi watsi da duk wani tunanin tsagaita wuta a aleppo muddin 'yan tawayen suka ci gaba da kasancewa a cikin wannan birni 'yan tawayen sun gabatar da shawarar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki biyar domin ayyukan jin kai na kwashe fararen hula suna masu alkawarin cewar za su yarda a tattauna makomar wannan birni na aleppo da zarar an kwashe fararen hula kungiyar agaji ta Red Cross ta faɗa yau Alhamis cewar ta kwashe fararen hula kimanin 150 masu buƙatar jinya ta gaggawa daga wani asibitin da ke tsohon birnin. ana kyautata zaton cewar akwai dubban fararen hulan da aka ritsa da su a unguwannin gabashin birnin Aleppo duk da karuwar 'yan gudun hijirar da aka gani cikin 'yan makonnin nan da suke arcewa zuwa unguwannin yammacin birnin da gwamnati take rike da su. A makon jiya masu sanya idanu sun yi kiyasin cewa fararen hula dubu sha sun gudu daga bangaren gabashin birnin zuwa unguwannin da suke yammaci a hannun gwamnati wasu kuma su fiye da dubu tara sun gudu zuwa wata gundumar da ke hannun kurdawa. Wata kotun ƙasar Girka ta yi ta ki yarda da takardar da turkiya ta gabatar tana neman a miƙa mata wasu sojojin ta biyu da take zargi da laifin sana suna da hannu a juyin mulkin da ya ci tura na watan yuli waɗannan sojoji biyu su ne na ƙarshe da aka yanke hukunci a kan batun neman a miƙa su ga turkiya daga cikin ma'aikatan jirgin saman helikwafta na soja da suka gudu zuwa ƙasar girka kwana ɗaya bayan yunkurin juyin mulkin a bisa zargin cewa ba za a yi musu shari'an adalci a ƙasar turkiyyan ba wannan hukunci yana zuwa ne kwanaki biyu kawai a bayan da wasu alkalai a wannan kotun suka amince da a mayar da wasu hafsoshin soja su uku zuwa turkiya sojoji uku na farko da aka fara sauraron batun mika su ga turkiya ma dai kotun bata yadda a mika su din ba dukkan sojojin sun ce ba su aikata wannan laifi ba shugaba Rajib Tayyip Erdogan na Turkiya ya ɗauki matakan ba sani ba sabo akan 'yan jarida malamai sojoji da fararen hula da ma'aikatan gwamnati tun bayan wannan juyin mulkin da ya ci tura a watan Yulin da ya gabata. An kori mutane fiye da dubu ɗari daga wuraren ayyukansu tun daga lokacin da sojoji suka masu biyayya gwamnati suka toshe wannan yunkurin juyin mulki. An kama ana tsare da wasu mutane su fiye da dubu talatin da biyar ciki har da sojoji da 'yan siyasa na bangaren adawa a bisa zargin sun hada baki da waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin erdogan ya zargi wani shehin malami na addinin musulunci da ke zaune a nan amurka fetullah gulen da laifin shirya wannan juyin mulki yana mai lasar takobin hukunta gulen ɗin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To a ci gaba da kawo muku abin da ke faruwa a kasar Ghana a tattaunawar da muka yi da Irbad Ibrahim Jakadan zaman lafiya game da zaben wannan wannan karan na tambaye shi ne kowane rawa ne rawa ce jami'an tsaro ke takawa domin ganin cewa jami'a adawa da jami'a mai ci na kowa na ikirarin cewa shi ya ci zaɓe? Jami'an tsaro ranka yadda da a tarihance jefa kuri'ansu suna yin shi da wuri ne don su samu su yi aikin su ranar zaɓe. Eh, kuma lokunta da yawa ana samun jami'an tsaro suna jefa kuri'a suna ba eh, eh, fatin adawa saboda shi wanga lokaci babu falisai kan titi 'yan sanda ba su babu sojoji ba, militarize wanga situation ba so shi ina ga kama at this point na jami'an tsaro su dai sun zauna suna duba mai bai hauku amma kasan gane da ya yi wuya a samu a ce wai jami'an tsaro sun ce saboda wani ya dawwama kan mulki za su fita su harbi mutane abinda nake tsoro shine nan zuwa gaba in sakamakon har wa yau bai fito daga election commission ba manyan adawa su su ce mabiyansu su yi gungu kan tituna su je su celebrate to wannan kuma in yi provocative aka samu an jefa tear ga ko an mutum da ya ko biyu an ji masa ciwo ina tsoro da na fito kenya bai jima ba na je na understudy post election dispute ina ga kaman in ba iya an magance wannan yan fasin da ke nan tsakanin manyan fasuna biyun gaba za mu iya samun unity government eh, ko transitional government kan da aka samu tsakanin raila odinga da uhuru kenyatta domin kowa wai bai yadda wayan sun sun tun riga sun lashe zabe mutane masu fito da farin kyalle wanda kuma suka ce ba aikunku ne ba ku declare result talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka to akan wannan batu na zaben kasar Ghana ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku shin wace rawa ce ya kamata mutane su taka domin samun zaɓe karɓaɓɓe kuma a sahihance a najeriya ko majalisar wakilai a kasar ta gayyato dan majalisa abdulmumin jibrin wanda ta dakatar da shi daga majalisar ga madina daura da karin bayani a cikin wannan rahoton laifuka biyu da ake tuhumar tsohon shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai abdulmumin jibrin da su su ne rashin zuwa aiki a majalisar wanda ya nuna rashin kyautatawa wakilcin mazaɓarsa da kuma yin aiki da asusun banki na ƙasashen waje Na tambayi ɗaya cikin 'yan majalisar wakilai Timotin Golu hujjar suna gayyatar tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗin ga amsar da ya bani. Kin sani a majalisa mu masu jin kukan mutane ne. Sun kawo karen shi ga abin da yi ga abin da bai yi ba suna jiran shi ba su ji shi ba dole ne mu ji daga wurin shi cewa menene ga abin da ya faru gaskiya ne kayi kamar yadda da muka kira shi yaki ya zo. Muna da kwamiti na ethics wanda su suna suna da yanci su kira kowa da kowa a majalisa a rubuce aka kawo muku karar a rubuce aka kawo abin ya zafe su sun ce baya zuwa majalisa ya kai kwanaki nawa to ba ku kuka kore shi a majalisa yaushe aka kore shi kamar yadda muke kowa ana sa attendance in baka nan a plenary kana nan a committee ko ka yi tafiya ka je aikin oversight a wani wuri duk attendance ne amma a ce baka nan doka ta ce akwai kwanaki a cikin shekara wanda ya kamata dan majalisa yana nan yana aiki in baya nan ya yi laifi in an kai ka kotu za a iya cire ka a wannan majalisa. Shi ma dan majalisa mai wakiltar mazabar Gwaram a jihar Jigawa, yugu da Hassan Kila, ya ce wannan mataki da majalisar wakilai ta ɗauka na kokarin jin ta bakin abdulmumin jibrin shine adalci in bai zo gabanmu ya kare kansa ba kowa zai ɗauka cewa ana masa sharri ne ko zarne duk maganganun da ya faɗa shi yasa muka ce ya dawo ya dawo ya zo ya kare kansa a gabanmu akwai tambayoyi da za mu yi masa shi kuma idan yana da waɗansu tambayoyi da zai mana sai ya zo ya yi mana mu ba shi ansa shi kuma ya ba mu ansa To ai an ce ma akwai wasu batutuwa da suka taso daga mazaɓinsa ko? Eh akwai mutane daga mazaɓinsa da suka eh, rubuta fitishin korafi a kansa. Eh wannan shine adalci bai kamata a ce an yi wa mutum hukunci baya nan ba domin ba a san ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Gaskiya ne idan ya zo zai faɗa. In kuma bai zo ya faɗa ba za mu ɗauka waɗannan abubuwan da suka zo daga mazaɓarsa gaskiya ne. Na kira Abdulmumin Jibrin a wayarsa ta hannu sau da yawa amma bai amsa wayar ba. sai dai sako da ya aiko mani ta whatsapp inda ya ce zai bayani a hukunce in har ya samu wata takarda a hukunce daga majalisar wakilan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Allah ya kyauta kafin buɗe layukanmu a shakata da wannan. abubakar ka sai kai hankali kun san ba ba gare ma babu lissafi gare har ta sa ai mai girman can dai gaba lillahi yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to madalla mun samu kira na harko daga dama turu waye daga dama turu salamu alaikum wa alaikum salam suna na zan wanzan ciyaman na ƙungiyar zaɓen kanka na karamar hukumar da matu to abubuwan zan me ra'ayinka game da zaben kasar ghana domin samun yawa ni anan shawarin da zan iya basu ko kuma shawarin da za mu iya basu mm. ya kamata domin su su kwantar da su idan gana ta kyau kasar su ce kai kyau in kuma ta lalace ba fata muke ba kasar su ta lalace sannan kuma duk ɗan takarar da ya yi nasara hmm. ya kamata wancan ɗan takara ce masa mu baya a kamar yadda sauran wasu kasashen afirka suka yi musamman najeriya da kuma wasu kasa kwanan nan da aka yi zaɓe gambia kenan ko da aka dai muna yawwa gambia eh. muna ba su shawarin dan allah su nufi su kwantar da su. abin da kwanciyar hankali bai kawo shi ba to gaskiya shi hankali ba zai to mun gode mun gode buba mun gode kwarai buba Allah sa mutanen Ghana sun ji wannan shawara taka yanzu bari mu je abe kuta waye daga abe kuta ni ne malam Ali Sabo abe kuta to Ali Sabo me ra'ayinka game da zaben kasan Ghana wace rawa mutane ya kamata su taka domin ra'ayina akan zaben Ghana dai ina gani tun da kaga abin nan an hukumar zaɓe suna suna hukumar zaɓe ba ta taurin ba da sakamakon zaɓen nan siyasa mutane da dama suke tsammani kamar ɗan adawa su ne gaba don idan gwamnati ne yake gaba da hukumar zaɓe sun ba da sanarwa su ne wuce. To me ya kamata mutane su yi domin a samu bangare biyu dus a cimma matsaya? Wace rawa mutane ya kamata su taka? Mutane su yi hakuri da in Allah ya da yanzu mu na Afirka mutane sun gane sun fara gane siyasa duk wanda ya ci zaɓe dole a bayyana shi ne saboda haka dai mutane su yi haƙuri. To mun gode Ali Sabo kun ji haƙuri shine ginshikin tushen zaman lafiya. Allah sa mutanen Ghana sun ji wannan shawara taka. Bari mu je Kano waye a Kano? To Sale, me ra'ayinka game da zaben Ghana domin samun zaman lahiya me mutane ya kamata su yi? Gaskiya ne wannan mun yi farin ciki da wannan nan da ake na Ghana. Sun gama yi lafiya za a zama eh, kuma farin ciki na a ciki da zan nuna ina so a shawara dai shawaran ka ba mutanen gane shawara wacce rawa ya kamata su taka kai a samu hargitsi a zaben a sakan bayan an bayyana sakamako shawar da zan ba su ita ina so don Allah duk wanda aka a ya ce nan kwantar da hankalin su Allah ya biya wanda yake so to malam sale ya ce kadara ita ce ya kamata mutum ya runguma to bari mu je gombe waye ya gombe salihu salihu daga gombe a nasarawa to salihu me ra'ayinka eh yawwa ko da yake kuna maganan zaben Ghana. Eh, eh, eh, Ghana ne. Eh, wace rawa mutane ya kamata su taka na ƙasa? Yawwa, amma wannan ɗan majalisan Eh, wannan majalisa waɗannan suke wani sun sunan a'a ba haushi ba mm, mm, mm, malam salu ba maganar malam salu ba maganan da muke kenan ba sun eh? <laughs> wannan ba zai hada a hukunta su ba in ba hukunta su ba ma za mu yi yawa to mun samu mun samu kira daga Ghana za mu yi bore akan sai an hukunta su mun samu kira daga Ghana waye daga Ghana hello assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh me malam barka da dare barka ka me shawaran ka ga yan kasa yan uwanka domin a samu karbabben zabe to alhamdulillah gaskiya mu da shawar da muke ba yan uwa yan gana ya mm. kamata a tsaya a abin da ya kamata eh domin shi zaɓe duk wanda ya ci idan aka kawo tarnaki da hayaniya to an samu matsala a guri a gari. Ƙwarai da gaske. to me kake jin ya kamata ku mutane ku yi fata na da duwan da ya samu Allah ya bashi dama ya aikin da ya kamata a gana. to Allah ya sa Allah ya sa yan uwanka sun ji yanzu mun samu kira daga Askira Uba waye daga Askira Uba Suna ah, magana ne da Madu Jido daga karamin hukumar Askira Uba Borno State. To Madu, me ra'ayinka game da samun rawar da mutane ya kamata su taka a zaben Ghana? domin samun zaɓe zaɓe ni dai nawa shawara wanda zan iya bayar ko rayu na shi ne hmm. a kamar shugabannin sai eh. wace ce ya ci wace ce ya ci ya yi hakuri ga duk irin wayannan abun idan wanda ya ci zaɓe hukumar zaɓe ita ta ce ta ce ga wani ya ci amma kada wani yana saurin yanke hukunci ce bangare kaza sun ci bangare kaza sun ci shi ne na rayu. to ma lamun gode madu yanzu bari mu je birnin gwamna waye da kaduna Assalamu alaikum kuna magana da Murtala ina kiran ku daga garin a Murtala. To eh. gaskiya wannan zaɓe dai yadda muka fara cikin jiya kuna gaya mana abin yana tafiya san barka hmm. ko muna kara ba su cewa su gama lafiya su ƙare lafiya hmm. kamar yadda ka ga mu ma mun yi namu mun gama lafiya ga wata ƙasa na Afirka ita ma an yi ta wancan satin da ya wuce an gama lafiya eh. to kaga aka nuna cewa afirka mun fara ganin fahimtar mun fara gane mahimmancin shi shine sai da zaman lafiya za a ci nasara ka zaɓi wanda kake so ka bashi ka kuma mun Allah ya saka muku da da sai ba ku wannan dama a tashi lafiya to mun gode kwarai malam murtala Allah sa mutanen Ghana sun ji wannan shawara taka cewa hakuri shine ginshikin komi muna magana ne akan zaben kasar Ghana shin wace rawa ya kamata mutane su taka domin samar da zaɓe ingantacce samar da tsaro ko kuma samar da zaman lafiya ba abu ne da ya rataya kan gwamnati kawai ba a'a ba za a ce za a bar gwamnati da kashin mahaukacin kare ba kowane ɗan ƙasa na da rawar da zai taka abin da muke son ku gaya mana wani irin rawa ya kamata mutane su taka to mun samu kira daga maiduguri waye daga maiduguri eh wane ne daga maiduguri da maiduguri marwa sale ne da mai da daga maiduguri to malam sale me ra'ayinka game da zaben ghana don a samu karɓaɓɓen zaɓe ba fita ba eh? abin da ya kamata dawa abin da ya kamata su kansu da kamata su duba su gani abin da ya kamata su yi zaben su zaɓi wanda ya kamata ba tare da tashin hankali ba duk hargitsin da aka samu wannan damuwa ne zai kawo musu a ƙasansu. Eh, ina abin da nake ba su shawara to mun gode kwarai malam sale Allah ya sa mutanen Ghana sun ji wannan Allah sa mun ji sun ji wannan shawara taka sai dai da kiran sale daga maiduguri ne muka kawo kiran da za mu iya ɗauka sai gobe ma idan buɗe layuka ana iya kira domin a bayyana ra'ayi yanzu kuma ga shirinmu na gaba to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar mata ta Najeriya na ci gaba da zaman dirsha a wani otal a babban birnin tarayya Abuja, inda suka ce ba za su ɗaga ba sai an biya su dukkan haƙoƙinsu na lashe gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta mata. 'yan wasan na super falcons da suka lashe kofin karo na takwas a ranar asabar da ta gabata a ƙasar kamaru sun bayyana bacin ran su ne akan kasawar hukumar kwallon najeriya na biyan su dalar amurka 17,150 ga su tun ma kafin a soma gasar rahotanni sun ce hukumar kwallon kafar ta nff da ke samun kuɗin ta kai tsaye daga gwamnati tana fuskantar matsaloli tun sa da kasar ta shiga mawuyacin halin tattalin arziki a watan agustan da ya gabata wanda shine karon farko a cikin fiye da shekaru goma hatta da mai horar da 'yan wasan florence omabemi da mataimakanta sun sami albashi ne sau ɗaya kacal tun daga watan maris da ya gabata yanzu haka ma'aikatar wasanni tare da 'yan majalisar dokokin kasar suna nan suna kokarin ganin an shawo kan wannan matsalar bayan kammala fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai ƙungiyoyi goma sha shida sun sami tsallakewa zuwa mataki na gaba na 'yan sha shida ɗin yayin da ƙungiyoyi takwas kuma suka sami shiga gasar cin kofin europa a rukunin a dai arsenal ce ta zo ta ɗaya da maki goma sha hudu inda psg ta yi ta biyu da maki goma sha biyu inda su duka biyun suka sami tsallakewa zuwa matakin 'yan sha shida na gasar a rukunin b kuma napoli da benfica ne suka sami tsallakewa rukunin c na da barcelona da manchester city da suka tsallake sai rukunin d da atletico madrid da bayan munich suka sami kaiwa matakin 'yan sha shida na gasar ta zakarun turai a rukunin e as monaco da bayer leverkusen ne suka sami tsallakewa borussia dortmund da real madrid ne suka sami tsallakewa a rukunin f na gasar ta zakarun turai sai rukunin g inda leicester da fc porto suka sami tsallakewa yayin da a rukunin karshe wato rukunin h juventus da sevilla suka tsallake zuwa matakin 'yan sha shida na gasar ta zakarun turai murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar a wata matsaya da aka cimma ta bai ɗaya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da sake kakaba sabbin takunkumi a watan nuwamba akan koriya ta arewa wacce ake kira dprk a takaice a wani martani kan gwajin makaman nukiliya da ta yi na baya-bayan nan a karo na biyar a ranar tara ga watan satumba matsayin mai lamba 2321 ta yi allah wadai da gwajin da ƙasar ta koriya ta arewa ta yi ta kuma tunatar da nauyin da ya rataya a wuyan ƙasar na kada ta gwada wani makaman nukiliya da ke amfani da makami mai linzami nau'in ballistic tare da ƙauracewa da watsi da duk wani shirin makami mai linzami ta hanyar da ba za a iya maido da shi ba wannan takunkumi ya kaikaici karfin ikon da koriya ta arewa ke da shi ne na samun kudaden da take bukata domin haɓaka shirin nata na makaman nukiliya inda aka saka takunkumi takamaimai akan hada-hadar kasuwancin sayar da ma'adanan kwal da ƙasa ke yi ga wasu ƙasashe an da rage kudaden shigar kasar ta wannan fanni har zuwa dala miliyan 700 a shekara wato sama da kashi 60 cikin 100 kenan takunkumin har ila yau ya hana fitar da wasu kayayyaki waɗanda suke samarwa ƙasar kusan dala miliyan 100 a duk shekara yayin wani jawabi da ta yi bayan da aka cimma wannan matsaya ya amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta nuna cewa baya ga waɗannan matakai takunkumin sun kaikaici wasu jami'an diflomasiyyar koriya ta arewa waɗanda suke sama mata kudaden shiga domin cimma burinta sannan ta ce matsayin da aka cimma ta hada hadda barazanar janye duk wani iko da ƙasar ke da shi a zuwa majalisar ɗinkin duniya muddin koriya ta arewan ta ci gaba da shirinta na mallakar makaman nukiliyan baya ga haka fawa ta kara da cewa a karan farko kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga koriya ta arewa da ta rika mutunta al'ummar ƙasar ta kiran da fawa ta kwatanta a matsayin mai muhimmanci ta kara da cewa matsayin mai lamba 2321 ta aike da sakon da ke nuna cewa kan kasashen duniya a haɗe yake kuma sun himmatu wajen ganin an tirsasa ƙasar ta dprk wato kure ta arewa wajen ganin an dakatar da barazanar take wa ƙasashen duniya mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka mark turner ya nana cewa waɗannan takunkumi da aka sake kakaba a kore ta arewan ba wai an sa su ne domin al'ummar ƙasar da ke cikin ƙangi ba sai dai akan masu mulkin ƙasar waɗanda suka jima suna saba yarjejeniyoyin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kulla inda suke tallafawa shirin mallakar makaman na nukiliya wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar domin samun rubutaccen wannan sharhi da ma sauran da suka gabata na murya amurka ko kuma samun su ta hanyar imel sai a ziyarci shafin voa na intanet wato www www.voanews.com/editorials To ma da wannan ne kuma muka zo ga mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. babban dan takarar adawa zaben shugaban ƙasa na ghana ya ce yana da kwarin gwiwar cewar shine ya nasara zaben da aka gudanar to amma ya kira ga magoya bayansa da su ba hukumar zaɓe ƙarin lokaci domin ta yi aikinta nana akufo ado ya yi jawabi ga magoya bayansa yau alhamis a birnin accra babban birnin ƙasar yayin da hukumar zaɓe take sako sakamakon kaɗan da kaɗan a shafin ta na twitter babbar jam'iyyar hamayya ta npp wadda ta kafa hujja da alkaluman da ta tattara daga rumfunan zaɓe na ƙasar ta ayyana ɗan takararta a kufo ado a zaman wanda ya lashe zaɓe har ma wasu 'yan takara biyar na jam'iyyun hamayya sun bi sahu wajen ayyana shi a zaman wanda ya lashe wannan zaɓen to amma kuma shugaba mai ci john dramani mahama da jam'iyyarsa ta ndc sun kirda da cewar sun sha kai hukumar zaɓe ta ce ta yi imanin wani ya shiga wato ya yi kutse kenan ya sauya yawan ƙuri'un da aka tura headquarter daga rumfunan zaɓe ta wayar iska saboda haka ba za ta saki sakamakon kowace mazaɓa ba sai wadda ƙuri'unta na zahiri suka shiga hannunta. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin na lafiya uwar jiki na Jummai Ali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim alfa ahmed da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai sai da da faisal waɗanda suka ba da umarni da injiniyan mu da wato daniel crafton ni ladan ibrahim ya ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya